Doguwa matar aure kuma uwa ga yarinya ɗaya, Samira Amadu Rafi na daga cikin matasan 'yan jarida na Studio Kalangu. A lokacin da ta iso sashe mai kula da na'urar zamani digital na Studion a watan Desambar na 2019, ko kusa bata yi tunanin cewa za ta kasance ɗaya daga cikin 'yan jarida da dole sai an dama da su ba a kafar saboda son saninta da kuma shawarar koyawa. Bayan wasu 'yan watanni na aikin neman kwarewa, ta sami kwantaragi na 'yar barema a watan Mars na 2020. Ta yi bayani dangane da yadda ta zo Studio Kalangu. na shigo studio kalangu sanda kungiyar matasan studio kalangu suke cikin ayyuka da yawa sai aka kira ni da in maye gurbin olivier da ke kula da shafukan sada zumunta na studio kalangu ta hakan ne na zo sai daga nan kaɗan-kaɗan har na shiga harkar jarida. Albarkacin ranar 'yancin aikin jarida ta duniya uku ga watan Mars 2023, Samira Amadu ta sami lambar yabo daga magabatanta. Matashiyar uwar ta bayyana babban farin cikinta a game da haka. Na samu takardar yabo ta fannin kuzari na cikin aiki daga magabata na. kuma ta hakan na ga sakamakon aiki mai kyau. Na fahimci cewa aiki kawai ne ke biyan bukata. Ayyukana da nake a nan Kalangu suna da yawa. Ina rubutun latti kuma in aza murya a kai a harshe uku Hausa, Zabarmanci da Faransanci. Ina fassara a harshen Hausa, Zabarmanci kuma da Faransanci. Ina gabatar da labarun matasa ga Faransanci daga Hausa. Ina gabatar da kuma shirinmu na muhaɗafa daga Hausa da Zabarmanci. Da wani sabon shirin Studio Kalangu da ake kira Lunijar Kalangu. banda ta yi aure ne al'amura suka biɗi su cakule mata amma saboda kafi hankalinta na fahimta ta daidaita kanta da al'amura abubuwan sun haka ni wuya bayan aure na da na samu karuwa hakan ya sa na ƙaura na komo kusa ga yan uwana saboda kula da yarinya ta dan bani iya zama anguwa da ban san kowa ba hankali na ba za kwanta ba ga aiki yanzu komai daidai ne da safe in na zo aiki bayan muhawarar yan jarida aka rarraba ayyuka ina yin da na kare kuma sai in tafi gida in samu can kuma abun da na yi kenan gama aikin gida da na ma'aikata baya da wata wahala. Mustapha Mamman Sani, mataimakin babban editan Studio Kalangu, ya gamsu sosai da aikin Samira, matashiyar 'yar jarida abin koyi. tana da wani hali na musamman ba za ka gaya ma samira abu ba har so biyu gaskiya mutum ne ya ce da kowa yake alfahari da ita a bangaren labaru na studio kalangu musamman ma a kowane bangare tana kai kawo gaskiya kamar tara rabu amma magana gaskiya tana da wani hali nata na gina kanta da kuma yadda take tsara kanta wajen aiki A yau, Samira cikakken misali ne da ke nuna cewa iya aiki da yawa shine cikakken makami na samun ci gaba a rayuwar ma'aikaci.